farfajiyar kotun ta birnin yamai cike take makil da bin jama'a a ranar talata domin nuna goyon baya ga ali idrisa nuhu Arzika, musa cangari da metr larwana abdurrahman waɗanda ya kamata su gurfana a gaban alkali bayan shafa kwanaki ɗari a gidajen yarin yankin tilaberi sakamakon zargin gudanar da haramtacciyar zanga-zanga sai dai aka ɗage wannan zama zuwa ranar goma ga watan da muke ciki saboda wasu dalilan da ba a bayyana ba in ji wani lauyansu Muhammad Rabi'u Umaru. Da aka buɗe shari'a juji tambayi gatan shari'a wanda ake cewa da turanci procureur. Me yasa ba a kawo mutanen nan ba wanda ya kamata a musu shari'a? Jujin da ya hau shari'a na gatan shari'a abin da ya ce shi ne bai da amsa a kan wannan magana. Da muka matsa da tambayoyi muna so mu san menene yasa sai ce akwai abin da ya sa amma wata gaskiya ce wadda ba a iya ganta wannan wurin. Faruwar wannan al'amari ya fara jefa shaku a zukatan lauyoyin da ke kare waɗannan 'yan gwagwarmaya. Je cite Madame le procureur qui était à l'audience ce matin, ils n'ont pas été extraits parce qu'il y a une vérité qu'on ne peut pas dire ici. Maitan Dauda Sauna kenan jagoran lauyoyin da ke kare waɗanda ake zargi a taron manema labaran da suka kira yana mai ɗauke da ayar tambayoyi. Wai shin akwai maganar ɓoye-ɓoye ne a kotu? wace irin gaskiya ce da ba ta faɗuwa a mashara'anta sannan ya ci gaba da cewa rantsuwar da suka yi kafin fara aikin lauya ba za ta bari su zuba ido ana zubar da kima da mutuncin tsarin shari'ar wannan ƙasa ba saboda haka ya ce za su dage haikan domin kare wannan fanni. Rashin lakantar abubuwan da ke kunshe a takardun wannan shari'a ya sa lauyoyin da ke kare ma'aikatar magajin garin ya mai nuna bukatar a ba su dama domin harhaɗo bayanai da hujjojin da za su gabatar wa alkali. Dalili kenan da kotun ta ɗage wannan zama zuwa makon gobe. Matakin da ya sa lauyoyin da ke kare waɗanda ake zargi su mashaku kan yiwuwar ci gaban wannan shari'a. Dalilin wannan ne tun da doka ta ba da incin. Muka ci in ba shirya ba, a daga wannan shari'a a mera ta nan da wata biyu wata uku wata hudu har ba kan judiciary ida in ma da shekara guda suke so in ya so su a hiddo su kowa ya koma gidan shi da aka kire su za su do saboda mutanen na kowa ya san ba gudu ba za su yi da kasan nan a yayin wata zanga-zangar da ta gudana a ranar 25 ga watan maris a nan yamai ne hukumomi suka cafke jami'an fafutukar da ke adawa da dokar harajin 2018 yayin da ƙungiyoyin ke cewa suna morar 'yancin da doka ta basu ita kuwa gwamnatin Nijar na zargin su da yunkurin tayar da zaune tsaye. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.